sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 15 ga watan Afrilu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. Shugaban kasar Ghana yana kira ga al'ummar kasar su kwantar da hankalinsu dangane da rahotannin cewa 'yan ta'adda suna auna wani hari kan kasar da kuma Togo. sakataren tsaron amurka yana ziyara ga wani jirgin ruwan yakin amurka a yankin teku da ake kira na kudancin china domin wato jaddada kudirin amurka na tabbatar da tsaro a yankin masu fashin baki kan gazawar koriya ta arewa wajen harba makami mai linzami na mai cin tafiyar dogon zango a yau juma'a suka ce wannan ba koma ba bane ta fuskar soje a kasar to kanun labaran kenan za ku ji cewa rundunar sojin najeriya ta sake shan alwashin kwato 'yan matan chibok za kuma a ji yadda ake tsugunar da wasu 'yan matan na Chibok a nan Amurka. Idan mun leƙa jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa wasu ƙungiyoyin farar hula sun sha alwashin yin fito na fito da abin da suka kira kama karya. Sannan za a ji fashin baki kan matakin farfado da naira da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ɗauka ta wajen samar ma 'yan Najeriya kuɗin China kai tsaye. Kuma kamar kowace ranar jama'a. Usman Kabara na tafar da shirin Musulunci tushen rayuwa za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana amma yanzu a sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Ghana John Mahama ya kira ga al'ummar kasar cewa kada su tada hankalinsu dangane da rahotannin cewa 'yan ta'adda na kungiyar Al-Qaeda a rashin Afirka na shirin auna wani hari kan kasar da kuma kasar Togo. wannan ya biyo bayan hare-haren ta'addancin da aka kai a baya bayan nan kan wasu otel a kasar mali da kuma burkina faso waɗannan hare-haren dai wata ƙungiya mai alaƙa da alƙa'ida ta ɗauki alhakin kai su a rahoto da francesca kakra fosun ta aiko daga akara ta ce an samu waɗannan bayanan ne daga wasu ƙasidu na bayanan sirri da aka kwarmato a cikin jawabin da yawa al'ummar ƙasar ta radiyo jiya alhamis shugaba mahama ya yi ƙoƙarin kwantarwa al'ummar ƙasar hankali Ghana ta sanya kasar cikin shirin ko ta kwana cikin watan Maris bayan da kungiyar alkaida a arewacin Afirka ta kai hari a wani wuri mai farin jini ga 'yan yawon bude ido a Abidjan suka kashe mutum goma sha tara. Kasidin sirrin da aka fallasa sun ce bayanai da suka samu daga Ivory Coast ciki har da amsa laifi da mutumin da ya kasance wanda ya jagoranci shirya kai harin sun nuna cewa maharan sun shiga Ivory Coast ne da wata mota kirar jeep wacce aka yi wa rijista a kasar Niger. kasidin suka ce maharan sun ɓoye makamansu ne da nakiyoyi cikin spare taya ta motar da suka yi amfani da ita To, sakataren tsaron Amurka Ash ya yana ziyara a wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka a yankin tekun da ake kira da kudancin wato na kudancin China domin jaddada ƙudurin Amurka na tabbatar da tsaro a yankin, inda gardama ta ɓarke tsakanin China da wasu ƙasashe makwabtanta kan mallakar wani yankin na teku. A wani lokaci yau zan ziyarci jirgin ruwan yaƙi mai ɗaukar jiragen sama na yaƙi USSC Stanis wanda yake shawagi a kudancin tekun China bayan da wasu sojojin ruwan wato bayan da wasu sojojin ruwa da ke aiki a jirgin suka shiga rawar dajin da ake wa lakabi da Balikatan, in ji sakatare Kata. a bikin rufe rawar daji na haɗin gwiwa tsakanin amurka da ƙasar philippines kata ya ce tsaro a yankin yana nan tamkar iskar da ake shaƙa inda ta wadata babu ma wanda wato babu wata matsala a yanzu haka amma idan ana karancinta to kuma babu wanda abin zai amfana wato babu wanda zai amfana daga al'amarin kata ya ce matakin soji irin rawar dajin da amurka da filifin ke yi yana da muhimmanci wajen tabbatar da tsaro a yankin ya bayyana jiya alhamis cewa amurka tana kara kasancewarta a yankin ta wajen sauya sojoji lokaci zuwa lokaci wannan ne karo na biyu da sakatare kata yake kai ziyara a wani jirgin ruwan yaƙi na amurka cikin watan nuwamban bara ya wato yaya da zango kan jirgin ruwan da ake kira uss theodore roosevelt to hakanan kuma masu fashin baki kan gazawar da koriya ta arewa ta yi wajen harba makami mai linzami mai cin tafiya na matsakaicin zango a yau juma'a suka ce ba kome bane wato ba koma ba bane ta fuskar soji maimakon haka wannan hanya ce da kasar take bi na kera makamai masu linzami wadda za su iya kun makaman nukiliya Jeffrey Lewis wadda shine daraktan cibiyar kula da hana yaduwar makaman kare dangi a yankin gabashin Asiya jihar California ce ko da shike ina ji mutane za su iya kallon gazawar su yanke hukuncin wannan ya isa dalilin da kada mutane su hana kansu bacci kan Koriya wato kan Koriya ta Arewa gaskiyar magana ita ce masana kimiyyar kera makamai masu linzami na ƙasar za su koyi darasi mai kyau daga wannan gazawar da ƙasar ta yi labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc To 'yan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Sanata bani Sanders da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton sun gwabza zafaffar muhawara da daren jiya alhamis a unguwar brooklyn na birnin new york a gabanin zaben fidda ɗan takara da za a yi ranar talata a jihar 'yan takarar biyu sun yi musayar kalamai masu zafi inda suka soki juna kan ko suna da wato ko suna bin ka'ida a fafutukar da suke sanders wanda a baya bayan nan ya ce yana ta babar ko madan clinton tana da tsinkaya ko tunani da ya cancanta ta zama shugabar ƙasa amma a jiya alhamis ya yarda cewa tana da ilimin zama shugaban ƙasa duk ko da haka yana da shakku kan tsinkayarta ita kuma madan clinton ta zargi kwamitin yakin neman zaben sanata sanders da tayar da zaune tsaye koko tayar da husuma madan clinton ta ce jama'ar new york sun wato jama'ar new york sun zaɓe ta har sau biyu a zaman wakiliyar majalisar dattijai kuma shugaba obama ya naɗa ta sakataren harkokin wajen amurka domin haka tana da basira da tsinkayar zama shugaban ƙasa sai kuma ta bayyana abin da take gani a zaman rashin kwarewar sanata sanders a fannin harkokin waje ta kira zargin da sanders yake yi mata na cewa ta karbi makudan kuɗi a zaman gudunmawa na yakin neman zaɓe daga hannun masu hada-hadar kasuwar sayar da hannun jari da cewa zargi ne maras tushe to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara daga birnin Maiduguri na arewacin Najeriya inda hafsan hafsoshin sojin Najeriya na ƙasa janar Tukur Yusuf Brutai ya yi alkawarin cewa da izinin Allah sai sojojin Najeriya sun kwato 'yan matan Chibok da aka sace shekaru biyu da suka gabata. Wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda ya fara ne da tambayar sa halin da ake ciki a fafatawar da ake yi da 'yan bindigar sai ya ce. Eh alhamdulillah wannan fafatawan tana cin nasara sosai kuma mun gode ma Allah eh, akan wannan nasarar da muke samu har yanzu dai akwai dan sauransu to muna nan muna sake ci gaba mu tabbata mun karasa da su duk inda suke kowane lungu suke za mu bi su inda suka gudu duk za mu bi su da inda suke yanzu ma muna kokarin tabbatar cewa mun kwakulo su duk inda suke insha Allah dare akwai taron ka gudanar kwanakin baya wadda kuka magana game da abin da zai dinga gano inda aka ajiye bom wadda na tabbata a daga cikin matsalolin da ke addaban mayakan ku yanzu haka kamar yanzu na aka tsaya ne game da wannan na'ura na'urar dama muna da su muna da su eh, amma wanda abin da muka karo shine akwai wasu motocin da muka kawo wanda su duk inda aka ajiye irin wayannan bamamai aka binne a kasa. za ta hau kai ne ta tarwatsa ta ita kuma watan ba abin da zai same ta to su ne muka kawo kuma muna amfani da su kuma shi muka amfani da shi muka shiga cikin wannan alagarno inda eh, suka jima ciki wannan yan ta'adda don kare daga karshe akwai wannan duk dan najeriya yanzu batun da ake shine batun yan matan cibok yanzu kuna samun nasara har suna kwato wasu jama'a da dama daga hannun waɗannan mara kamar kuna ganin za ku samu nasarar ku fito da waɗannan yan mata wato duk abin da muke fata kenan allah ya ba mu wannan nasara an eh, ka duba kullum muna eh, samun wanda muke ikon allah muna ceto su daga hannun wayannan mutane eh, kasan a cikin watan da ya shige ma mun ceto wajen mutane dubu goma sha daya wanda suka bazu kwata ina to wannan muna fata muka ci gaba da haka za mu samu nasara kowa ya nema ba yanyin matan cibo kadai ba akwai mutane wasu da yawa da suke hannu na yan ta'adda na fatan mu shine mu ta su gaba ki turan karde mun gode kwarai da gaske literal general tukuru burata kenan babban hafsan sojojin mayakan kasa na najeriya mun gode da karbe to kuma a gaida dan mutan biyu To a nan Amurka ma ana nan ana kokarin tsugunar da wasu 'yan matan na Chibok. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya halarci taron manema labaran da aka shirya don zagayowar tunawa da 'yan matan na Chibok. A lokacin da 'yar majalisar dokokin Amurka Frederica Wilson ta jagoranci wani taron manema labarai ne domin yin juyayin cika shekaru biyu da sace sama da mata 200 a garin Chibok da ke arewacin Najeriya. Wasu daga cikin 'yan matan da suka samu kubuta suka yi jawabi dangane da sabon hoton bidiyo da ya fito. sa'a wacce ta yi magana da madadin sauran 'yan matan ta fara ne da nuna alhininta da kuma irin kewar da suke yi na ƙawayensu and it's really touching that today is two years since my classmate is still missing and abu ne mai so sarai a ce yau shekaru biyu kenan ba a ga uwana ɗalibai ba idan na duba irin sabuwar rayuwar da nake yi a nan gashi ina karatu sai na tambayi kaina ina sauran 'yan matan da suke rike a hannun 'yan boko haram dama a ce suna nan tare da mu mana jiya da na kalli hoton bidiyon yan uwana ɗalibai goma sha biyar a raye abin ya so samun rai matuka har na yi ta kuka na so a ce zan iya magana da su na so a ce za su ji ni domin mu gaya musu yadda muke kewar su a lokacin da aka buɗe kofar yin tambaya a taron manema labaran na tambayi 'yan majalisa federica ko ta yadda nemi sasantawa da kungiyar ta boko haram domin kubutar da 'yan matan idan har hakan zai kai ga a kubutar da matan ni zan miƙa wuya wannan ra'ayina ne fa ko da yake ba ni ce shugabar ƙasa ba cikin wani yanayi mai so sarai tare da zubar da hawaye sa'a ta yi wannan kira ga ƙasashen duniya ina jan hankalin duniya da kada mu yanke tsammani a kansu kada mu manta da waɗannan 'yan mata mu ci gaba da yi musu addu'a. Mahmud lalu sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To Allah shi kyauta kuma a gaida Mahmud da wannan rahoton. Sai kuma jamhuriyar Nijar, inda wasu ƙungiyoyin farar hula suka sha alwashin yaƙi da abin da suka kira kama karya. Inda shi kuma ɓangaren gwamnati ke cewa babu wani abu mai kama da hakan. Sulabar ma gare ka. waɗannan ƙungiyoyin fafutuka da ake kira resistance citoyen sun bayyana cewa wani taron nazarin da suka yi akan yadda al'amuran mulki ke gudana a ƙasar ta nijar a yau shine ya ba su damar gano alamomi masu ƙarfi na shirin shimfiɗar da mulkin kama karya a ƙasar da talakawanta suka rungumi ta farkin demokuraɗiyya yau shekaru fiye da 25 saboda haka suka ƙudiri aniyar yakar wannan sabon salon mulki shugaban ƙungiyar mojen siraji isa na daga cikin jagororin wannan yunkuri wai ba zargi ne ba abu ne na gaskiya wanda ya tabbata a cikin wannan ƙasa muka ce ba a yi zaɓe ba zaɓen da aka yi zaɓe ne aka yi amma ba ta farkin demokaradiyya ba zaɓe ne aka yi amma a cikin lokacin da aka ɗauki kundin tsarin mulki da duka ayoyin dokoki waɗanda aka tsara don yin zaɓe aka maida su gefe aka yi aiki da son kai da son rai saboda a biya ma mutum guda bukata shine shugaban ƙasa na yanzu To sai dai shugaban kawancen kungiyoyi na Rosen Abdu Mamman Lokoko mai ra'ayin gwamnatin Isuhu Muhammadu na kallon korafin na takwarorin nasu na Resistance Citoyen a matsayin marasu digi. Kashi 60 ko 59 cikin 100 sun zaɓi shugaban ƙasa na yanzu. Shi ya ba shi daman shi naɗa Prime Minister, Prime Minister ya naɗa gwamnati. wannan duka an kare su kenan ga namu gani yau wanda dan kasa wanda ya tashi ya ce bai yarda da wannan ba da doka shi ke doka ko ta kowa ce in dai su 'yan demokrasiya na kwarai ya kamata su tattara duk abin da gwamnati yake nan shina yi wanda suka ga bai daidai ba su kai wajen hukumomi waɗanda ke kula da wannan harka. Kawancen na Resistance Citoyen ya yanke shawarar shirya jerin gwano da taron gangami a ranar 24 ga watan da muke ciki don nuna rashin amincewa da salon tafiyar gwamnatin ta Nijar. Saboda haka na tambayi Siraji Isa shin ba sa gudun a zarge su da taka rawa da bazar 'yan siyasa? To ai wannan zance ba yau aka fara shi ba. Lokacin Barel, ai 'yan hula sun hoto sun nuna irin wannan abu. A lokacin Tanjad lokacin da aka yi tazarce, masu mulki a yau tare da su aka yi wannan zargi, to wannan lokaci su 'yan mine ne. Kenan yau abin da aka faɗa ma 'yan hula a lokacin bare, aka faɗa ma 'yan hula a lokacin Tanja lokacin tazarce, a faɗa muna shi yau ba wani sabon abu ne ba. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulaimanu, to kamar yadda ba a rasa sani ba a yunkurinsa na farfado da darajar naira. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya garzaya kasar China mai sayan ɗimbin man Najeriya, inda ƙasashen biyu suka kulla wuta yarjejeniya da ta haɗa da samar ma 'yan kasuwar Najeriya takardar kuɗin China wato yan kai tsaye ba sai an sayi dala an fansar ba. Mun tuntuɓi masanin tattalin arzikin da ya shafi man fetur Dr. Ahmad Adamu. don yi mana fashin bakin wannan matakin sai ya ce a da farko dai wannan mataki ne wanda shi shugaban kasa buhari ya ɗauka wanda muke tunanin zai ƙara ah, ma shi tattalin arzikin ƙasa kwari musamman ma ita darajar naira saboda idan ka lura ta faɗi warwas so kuma hakan ya faru ne saboda yawan shigowa ko kuma amfani da ita dala a wurin canje-canjen kuɗaɗe ko da ku za ka so kaya ne a can china din to yanzu wannan ne za ta sa 'yan najeriya da suke sayan kayayyaki a china yanzu ba za su buƙatan wannan dala mai tsadan za su iya amfani da kuɗin china wanda suna da arha fiye da ita dala idan kana da naira talatin ko zuwa talatin da bakwai ne za ka iya samun kuɗin china amma yanzu in kana neman dala sai kana neman wurin ɗari biyu fiye da haka ma to yanzu ka kenan yan najeriya za su iya samun kuɗaɗen china da sauki fiye da yadda za su same ta da kuɗin dala a amurka eh, amma kuma za ka ga cewa duk da cewa idan aka ƙara karkatar da akalan shigowa da kayayyaki ko kuma sayayyen kayayyaki ko kuma buƙatuwar ita kuɗin china ɗin ya ƙara yawa daga najeriya wannan zai ƙara tasiri wurin ƙara tsadan kudin china din saboda yawan bukatan kuɗin china zai sa kuɗin china ya kara karuwa in yanzu da naira talatin ake samun kuɗin china hmm. nan gaba za ka ga ya kara karuwa ya koma har naira ɗari saboda in kai da akari a da dala ma ai ta da ƙasa ma da naira talatin ne hmm. ake samun dala amma saboda yawan bukatuwan dala din mu mun dogara ne kan shigo da abubuwa komi sai mun saya yanzu ɗazuna ake ake cewa wai an kawo jiragen ruwa hmm. manya-manya sun zo da abinci sun zo da man fetur sai ka ce wasu marasa galihu hmm. ana shigowa da abubuwa a Najeriya mu kawai mun kasance masu shigowa da abubuwa mu iya samar da abu da kanmu to idan muka ci gaba da dogaro da shigowa da abubuwa hmm. daga China to wannan kuɗin China din shi ma zai kara tsada za a ga hmm. nan gaba ya koma ɗari to abinda matakin da ya kamata ɗauka yanzu amfani da yen ko kuma kuɗin China wurin cinikayyar mu wani mataki ne na wucin gadi amma idan aka dogara shi har ya kara daɗewa to za a koma gidan za ka yau za a koma mm. gidan jinsu abin da matakin da ya kamata a ƙara ɗauka ba tun an yi wannan yarjejeniyan mm. a zo a haɓaka sassan tattalin arzikin Najeriya mm. yadda nan gaba ba za mu dinga dogaro da shigowa da abubuwa ba. Eh, to doctor idan na fahimce ka wannan ba sauya wani abu ya ba kawai illa kawai daman can eh. kudin China ba mu samu kai tsaye sai mun sai dala sannan mu sai kudin China amma yanzu kai tsaye ake samun kudin China. Yawwa yanzu kin yarjejeniya da aka yi Oh. yanzu 'yan Najeriya yanzu suna da hurumin da za su iya ansar kudin China su je yi kai tsaye kai tsaye oh. ba dole bane sai sun canza ta daga dala su dala da kuma su mira ta zuwa yen oh. to yanzu kawai daga naira za ka iya canza ta ka koma kudin China shi yasa ma har aka yarjejeniya cewa mu 'yan Najeriya za mu ba su kudaden mu su rike su kuma a asusun su na can eh. mu ma su ba mu kudin su mu rike a asusun mu na nan da gwamnatin tarayya kenan da duk wani 'yan Najeriya da ke bukatar kudin tsarin china zai zo kawai wurin hmm. eh, babban bankin najeriya sai a bashi irin kudaden da yake bukata ya je china hmm. ya yi kasuwancin da yake so ya da shi to doktor a ganinka wannan a hakikanin gaskiya zai amfani kasar china ne ko zai amfani najeriya ko dukkanin bangarorin biyu za su amfana daidai wa daida wani gaskiya a yanzu abu wanda zai amfana shine kawai china saboda idan ka lura kashi casa'in da da ake yi daga china ne ake shigowa zuwa najeriya kashi goma ne wanda ake daga najeriya zuwa china dr ahmad adamu kenan wani masanin tattalin arzikin da ya jibanci man fetur ke fashin baki kan yarjejeniyar da najeriya ta yi da kasar china kan farfado da darajar naira yanzu kuma ga usman kabara da shiri na gaba allahu ya rahamanu ya ji wal ikirami Musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haɗuwa wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata, ba mu samu ci gaban tattaunawar Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos ba, saboda buɗe masallacin 'yan ƙasar Turkiyya da aka yi a nan Amurka, wanda muka kawo muku. To amma yanzu ga ci gaban hirar ta shehin malamin da muka faro a wancan mako da ya gabata kafin wanda ya wuce. Inda muka tsaya daidai lokacin da Nasiru Adamu Hikaya ke ce masa ɗalibai a da wato almajiran allo suna rubuta alkur'ani da ka shin na islamiyya za su iya a yanzu? Dr. Alhassan Sa'id sai ya ci gaba da cewa. Allahu akbar har kasa na yi kabbara kuma a inda ya dace in yi kabbara din yadda ake yin wancan rubutun in ba kwakwalwa Allah ya yi wa mutum ba barnan nawa ake yi wanda mutum bai iya gane bai iya rarraba tsakanin za zalun da zairau da ake ta zayun da zo wanda shine zadi wanda bai iya bambance tsakanin sin sun ke kashashe bai iya bambance tsakanin tha'un wanda ita ce ake caca bai iya bambance sadun wanda ake cikin nasa sadi ba sa iya bambance in ya zo rubutawa ka je ka gani in sun rubuta inda sadun yake sai ya sa sinun inda sa'un take sai ya sa sadun bai gane ba wannan karatun yau da gobe ce take sawa a kiyaye ba iya wace amma yaran mu na yanzu waɗanda suka karanta alƙur'ani da makharijul huruf an koya masa menene zal tun yana ƙarami zayun ta yana karami lo tun yana karami sin tun yana karami sannan kuma da tun yana karami sannan ga fa'un tun yana karami wallahi in ya zo rubutu zai rarrabe ya san abin da zai rubuta inda a ce za a rubuta alƙur'anin a zo a rubuta din waɗannan da suka yi karatun na yanzu wallahi sai an samu ƙarancin gyara a gurin su fiye da waɗanda suka yi irin wancan karatun sai dai in an samu bambancin bautuwa na sani a irin wancan lokutan akwai gangaran waɗanda su kuma ya yi sauka goma ya yi ashirin wani ya yi talatin wani ƙura'anin ma ya rubuta ya fi so hamsin da hannunsa to shi yasa ba sa yin kuskure a rubutun to waɗannan ko ko sau ɗaya ba su rubuta ba inda za su rubuta ba su yi kuskure ba sai dai su yanka inda bai kamata a yanka ba akan wani rubutu da muke kiran kiransa na ilimin ƙura'ani ar-rasmul uthmani saboda akwai guraren da ake raba ko wanda ake haɗewa to wannan kuma sai yau da kullun ta sa mutum yana gani amma yaran nan ma rana ɗaya za ka iya nuna musu su gane akar makalla akwai wani malami da ya taɓa faɗa min fa mu nan najeriya ba larabawa ba ne don haka wannan makarijul hurub da aka kawo kusan bai dace da yanayin yadda muke karatu ba sai ya bar sallah sai ya bar zakka sai ya bar azumi sai ya bar dukkan wani bangarori na ibada nan shi ba balarabe ne tun da larabawa aka saukarwa ai shi alkurani ba na balarabe ba ne shi allah ce ai da inna naka kafatan linnasi bashiran wa nadhira kafatan linnasi allah ce ba balarabe ba ba bature ba ba bahaushe ko ba fulatani ko barbare ko inyamuri ko angas ko mutanen china ko mutanen asiya a'a ko indiyawa dukkan mu baki mu daya alqur'ani namu ne kowa ana so ya iya alqur'ani ka karanta shi yadda aka saukar da shi wannan alqur'ani shi Allah da ya saukar da alqur'anin cewa wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukuthin wa nazzalnahu tanzila qur'ani ne muka saukar da shi wato bisa gurgudan abun da bukata ta sa a saukar da shi haka nan ɗaya bayan ɗaya saukar da shi muka yi saukarwa warattilil qur'ana tartila ka karanta alqur'ani karantawa wannan umarni ne Allah ya baka ko hausan nan wanda ba bahaushe ba ya ce shi ba bahaushe ba ne saboda haka ba zai yi magana yadda bahaushe yake to ai ba zai ba za a fahimci abin da yake faɗa ba saboda kai ma ka ce ka za ka karanta qur'ani bisa ganin damar ka bisa tsarin ka bisa ra'ayinka to karatun ka zai zama ba karbabbe ba amma in kana kokarin ka iya baka iya ba yi yadda kake yi wannan Allah zai baka lada amma ya san bai iya ba kuma zai iya gyarawa in an gyara ya ki gyarawa in yi karatun ba shi da lada ko mai iziya nan a cikin littafin iziya ya faɗa ya ce wanda bai iya bambance zadin da ba wannan in yi sallama ba sallar ga iyayen da watakila ba malamai ba ne kuma ga talauci ba mamaki shi yasa suke zaɓin su tura yaran su waɗannan makarantu na tsangaya zuwa wasu garuruwa wannan bai zama wa aibi mai nisa idan ya zama ni ba zan iya karantar da ɗana ba ba zan iya kai shi makarantar da zai karato ba zan iya nemo wanda zai karantar da shi ba in tura shi wani guri tsangaya amma in tura shi tsangayar da za a ɗauke masa nauyin abinci da gurin kwana da tufafi da sabulun wanka da na wanki wannan ita tsangayar ba ta zama laifi in an ɗauki wannan amma in tsangaya ce irin kawai ta a tura yaro ba san ina ya tafi ba ana kiransa ta majira dodon tsaki wallahi haramun ne shin waɗannan makarantu na islamiyya da ake amfani da allo da alli kai kana ganin za su iya mai gurbin waɗancan tsangayu da a da ake da su inda ake hura wuta ganga ganga ana karatu da daddare har ma sun wuce daga shekara ashirin da na gama jami'ar musulunci zuwa da kafin in gama yau ban isa in ci ce ga ɗalibin da ya haddace alkur'ani a guri na ba ta kuma wannan hanyar inda irin waccan hanyar ne yanzu da wanda suka haddace alkur'ani yan kaɗan ne wanda ƴaƴa na masa karantar da qur'ani ko almajiri na wallahi ban san iyakacin yawan su a irin wannan lokacin wannan tsarin ya fi wancan ba kidayewa duk wanda ka je yana faɗa ka je ka ga ya kai ɗansa irin wannan makarantar kowane ne shi. to muna godiya dr alhassan sa'id adam jos wanda ka samu tattaunawa tare da wakilinmu nasiru adamu el hikaya muna godiya dukkaninku sai kuma wani makon za mu sake juyowa da wani sabon shirin ciwo bahiro diodone shine ya haɗa mana sauti usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisala kazar da ba da nono Allah shi ka tun shaida. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. wasiƙa ta farko a yau ta fito ne daga usaina matar alhaji umar forever gashuwa inda ta ce muna jajanta al'umma ƙasar japan sakamakon girgizar ƙasa wadda ta yi sanadiyar mutane da dama muna fatan allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba amin shi kuma hanza galadima birnin kebe cewa yayi ina kira ga 'yan majalisun tarayyar najeriya da cewa sani fa al'umman najeriya mun san irin katobarar da suke tafkawa a zauren majalisu domin ganin kada shugaban kasa Buhari ya yi nasara kan ƙudurorinsa na ci gaban mu saboda haka ku sani ba wannan muka tura ku ku yi a zauren majalisu ba. mu ta gaba kuma cewa ta yi Allah sarki 'yan matan sakandare na ce ba shekaru biyu kenan cif-cif da sace su ba amo ba labari muna roƙon Allah ka bayyana su cikin ƙoshin lafiya amin. Sako daga Isuhun Dila Faki kofar gabas a jihar Kaduna. shi ma sakonmu na gaba cewa yi shekaru biyu da sace 'yan matan chibok hakika iyayen yaran suna cikin bakin ciki akan wannan al'amari to amma abin da ya kamata mu yi shine addu'ar Allah ya taimaki shugaba Buhari domin ya samu kwato su sako daga Okashi Abdulsalam Koko jihar Kebbin Najeriya Assalamu alaikum VOA daukacin al'umman Najeriya muna yi wa shugaba Buhari fatan alkhairi a tafiyarsa zuwa kasar China Allah ya maido shi gida lafiya ya kare mana shi daga 'yan majalisun wakilai da na dattawa sako daga safiyanu gumal zangon daura wasiƙar ta ƙarshe a yau ta fara ne da cewa fata na gari lamiri allah ya sa taron da ƙasashen musulmin duniya ke yi a birnin istanbul na ƙasar turkiyya kan batutuwa da dama da ke ci musu tuwa ƙwarya ya sa haƙonsu ya cimma ruwa sako daga alhaji umar forever to yanzu kuma ga sahaba imam ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice a brazil kotun kolin kasar ta yi watsi da kokarin da shugabar kasa dilma rousseff take na dakatar da shirin tsigeta a guriyar da kotun ta kada subahin yau juma'a bayan wani zaman gaggawa da kotun ta fara jiya alhamis wadda hakan ya bada damar majalisar dokokin kasar ta fara daukar matakan fara tsige shugaba rousseff wacce da alamun madafun iko ke kara kubuce mata da wannan hukuncin da kotun ta yake hakan ya share fage ga majalisar wakilan kasar da ta kada ƙuri'a ranar lahadi mai zuwa kan ko za ta gabatar da tuhuma kan shugabar kasar. shugaban kasar ghana john mahama ya yi kira ga al'ummar kasar cewa kada su tada hankalinsu dangane da rahotannin cewa 'yan ta'adda na kungiyar alkaida rashin afirka tana auna kai hari kan kasar da kuma togo To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagar su za su gabatar. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu da ya tayani gabatarwa da Julie Lethal Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma anjima.